Kamfanin Facebook ya ƙudur aniyar ƙarfafa yawan amfani da hotunan bidiyo a shafinsa, kama daga hoton bidiyo da mutane ke ɗauka domin nishaɗi zuwa wasu muhimman abubuwa da ke faruwa a duniya. Yanzu mutane za su iya kallon hotunan bidiyo a dandalin babu sassauci. Aniyar Facebook a yanzu ita ce ganin dandalin ya zamanto guri ne da mutane za su yawaita kafewa da kallon bidiyo har ma da tallace-tallace a ƙoƙarin da kamfanin ke yi na ƙarfafa kasuwancinsa. yanzu haka dai da alamun kwalliya za ta biya kuɗin sabulu kasancewar manyan kamfanoni sun fara gwada wannan sabuwar hanya da kamfanin ke ƙoƙarin ganin ta samu nasara misali cikin wannan shekarar ne kamfanin general motors ya ƙaddamar da sabuwar motarsa mai amfani da lantarki chevy volt kai tsaye ta facebook live facebook da ya samu nasarar da kiɗa zuwa wayoyin hannu baya ga shafukan allo na kwamfuta duk kuwa da kwanto da ake yi yanzu kuma facebook na ƙoƙarin sayarwa da masu talla hoton bidiyo wanda hakan ke nunin yadda kamfanin zai ƙara samun kuɗin shiga.